duk ƙasan nan ba inda ake duba zuciya sai ya fitan min da mata ba da sani na ba ko da yake da sanin iyayensa ina so mu je yanzu gidan nasu mu tambayo inda suka kai ta ba na so su ga kamar ban damu da yansu ba har zancen ya kai kunnen abba in shiga tara ba uku ba ke ga abin ciki ci na miki odarsa ne a restaurant ni na cinawa bari mu je mu dawo kaji fa'iza ta miƙe cikin damuwa ta ce yaya a nan zan kwana ya harare ta ce oho ta ce ina tsoro sosai ni ɗaya fa ya ce to dodon gidan ya cinye ki kafin mu dawo ko sai ko aliyu ya ce a'a ba haka za a yi ba ta sa gilanta mu tafi tare in ya so sai ku dawo tare ko kuma ka sauke ta a gidan mana tun da ba ita salsabilar a'a a nan za ta kwana za ta zauna har su dawo ba na so a san cewa ba ta gidan kaga zamanta a nan gidan za su yi zaton tare suke tashi mu je amma a mota za ki zauna har mu fito eh haka ne in ji aliyawo to ki ɗauki abincin ki ce a mota mana ko ba kya jin yunwa ne ina ji amma sai mun dawo to shikenan mu je bayan sun isa gidan aka rasa mai shiga ciki duk suna cikin fargaba mu daure kawai mu shiga laifi ne mun yi sai ban haƙuri da ƙasƙantar da kai mhm. to mu je to aini wannan auren zame min bala'i ba kaɗan ba ba ni da kwanciyar hankali ko kaɗan to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba suka yi ta sallama amma ta fito daga kicin rike da kofin shayi ganin su ya sa ta yi dan murmushi tana a a mutanen ƙasar turai yaushe a gari ko in ce a ƙasar sannan ku da zuwa ku shigo nan ina zuwa bari in kira shi allah ya sa sa biyu suka shiga kai a duke kamar tsofaffin munafukai zaman ma da ƙyar suka yi zuwa can fafa ya fito shi ma cikin fara'a yana musu barka da zuwa suka tashi suka durƙusa suna gaishe su ya amsa cike da jin daɗi ya ce kun bata shiru ba kira ba saƙo an na so na tambayi mun tari sai na haƙura na ce ita shirin buya take a yi kun dawo lafiya ina yar papa take ya ya kalli aliyu ya dan so kai ya ce tana gida tana gaishe ku sosai jiya da daddare muka dawo wai ta gaji da zaman jirgi kafar take ciwo ga aikin gyaran gida duk ya yi kura papa yar dariya irin ta manya ya ce dama in banda abinta ke da jirgi kika hau ba tafiyar mota ba kya ce kin gaji in banda san jiki da shagwaba Aliyu ya ce ai kam akwai ta da shagwaba ba laifi suka sake dariya gaba daya ya salisu dai ya ƙi yake yi amma ta ce inda ya sabila ce za ku gaji da sangarta ya yi salisu ya ce ina alhaji kabiru ne yaya babba Papu ya ce, "Oh, wannan ai ni aikin nasa haushi yake." Wai shi injiniya, to gashi nan an tura shi kwas na watanni uku. Ya ya ce, "Wace ƙasa kenan?" Oho, ni na ma manta saboda haushi ya bani. Yau yau ya bar ƙasar, sai daga baya yake sanar da ni wai ya tafi in masa fatan alheri. na ce to ubangiji ya kare ya albarka ya kuma ba da sa'a ba shi ke nan baho kware haka ne in ji aliyu o to ko ina ya je kwas ɗin oho allah ya taimaka suka amsa da amin gwiwar yaya salisu ta mutu ya sojin wajen to kwanciyar hankalinsa iyayen ba su sani ba ko me kabirin ke nufi da ni ne aliyu ya ce to za mu koma kai ina tsarabar tasu ka taho da ita kuwa ko zumuɗi ya hana ka yi eh, wallahi na manta gobe zan tura fa'iza da shi ta kawo amma ta yi murmushi ta ce wannan uwar kunyar ban musa maka ba amma da waya inda ya fa'iza ce babu ya ce aikam ko ranar da na je kai sadaki tana sharar farfajiya in kika ga wani uban tsalle da ta daka ta kwasa a guje sai ciki to ina jin awa biyu na yin masu kyau amma ko mai kama da ita ban gani ba idan ba kaltume ba da yake kamar su sak suka yi dariya suka miƙe aliyu ya ce ai haka take in dai fa'iza ce suka sake yin dariya tare da yin sallama suka fito ya yi salisu ya dafi kai ya ce to me yaron nan ke nufi ne da ni Eh. fa'iza ta ce ba su gaya maka kasar ba ba su ma sani ba wai ya je kos har suna tambayar yasu ta yi ajiyar zuciya ta ce to gashi ka fasa wayar da nake lalaba shi ya gaya mu aliyu da ke tuki ya ce kamar ya ya fasa miki waya sai ta yi shiru salisu ya ce wai don rashin sanin ciwon kai kuka yarinyar nan take wa kabiru saboda ya tafi ya bata shi kuma ka san me ya ce ali a sai ka faɗa salisu wai shi da ta ganshi sai nan da watanni uku ko ma fiye da hakan aure ne dai za a ɗaura ba za ta tare ba sai ya dawo ka ji fa saboda tsabar mugunta da zalunci to ba zan yadda ba ma a yi auren yi ta zama da kanwar tasa har illa ma sha Allahu ba shi kenan ba aure ma zan yi in ga ta tsiya Aliyu ya nisa wato yi ajiyar zuciya ya ce ni abin ma ƙara ɗaure mun kai yi amma ai duk kai ka ja mata idan ma hakan yake nufi laifinka ne yanzu ba kuma yadda za mu yi sai haƙuri da addu'a da fa yadda za a yi yauwa da yadda zan yi ba za ta aure shi ba ko da wasa to me za ka cewa abba domin hana auren hmm, kai dai ka bari na san yadda zan yi ya ce ni dai shawarar da zan baka ita ce ka cire bakinka a wannan magana auren nasu ka ji da gyaruwan naka tukuna idan dai ka ji tawa to kar ka saba ka san allah za ka sha mamaki na wallahi saboda gaskiya zan faɗi ba wani ɓoye-ɓoye yanzu haka ba ganin mutunci na suke yi ba saboda laƙamin laifin da ba nawa ba da ka yi haushi yasa ya yi salisu ya juya ga fa'iza ya ce munafuka ai dole ki ce kina son sa ta ce ka yi haƙuri yaya ke ce dai da haƙuri dama haka ya ce miki ɗazun ki ci gaba da haƙurin nan naki to sai ki ta yi ke ce za ki sha wuya tun da ba yawan magana ne da ke ba gara ita waccan tana da baki sosai haka suka sauke aliyawa a gidansa ya yi salisu ne masa godiyar gyaran gidan da matarsa ta zo ta yi musu kafin dawowarsu najeriya ya ce karka damu wannan dole ne yanzu ma ba wani lafiya ne da ita ba gyaran ma daurewa ta yi sai yawan kasala gidan ma da kuka yi kace-kace da shi har da balle ƙofofi ya ya ce ba ni ba ne dan iskan can ne a ka daina zagin mijin fa'iza a gaban ta, ba daɗi ya yi tsaki ya ja mota sai ya bashi yana ta dariya ya ce ba ka son gaskiya shi yasa kake wahala allah dai ya yi mana sassauci a kan rigimar da ke gaba sannan ya shiga gidansa ya tarar da amaryar ta yi fushi saboda yau ko gida bai dawo ba har wajen sha ɗaya yana shiga tana zaune ta sa rigar bacci ko irin tarassan nan ba ta yi ba sai ma kau da kai da ta ga ya shigo ganin haka ya sa shi karasowa da sauri ta hau kukan shagwaba ya shiga lallashi da tarairaya da ƙyar ya shawo kanta suka shirya mata da miji sai allah to a nan gidansu salisu kuwa a kasa bacci ya yi sai juyi yake yi ya tashi ya zauna ya kwanta ya zagaye daki, ya dawo falo ya kunna talabijin ya kashe waya ta ya ɗauka yana dube-dube a ciki na Amina, Yaya Kabiru, Kaka Binta sai Fa'iza. Wato ba ta da tawon lambar kenan ko? Bari in gani ko ni ina da ita? Gwayoyinsa biyu babu. Ya ce, eh lalle ni ma ban kyauta ba. Ina tare da ita kusan watanni biyar kenan ba mu da lambar juna? Gashi yanzu ba ta kusa, bare na ji muryar nan mai daɗi ko da rashin kunyar ne ta yi min kuwa. kowane hali take yanzu oho anya ban zalunce ta ba kuwa to ai ita ta ja menene na kyamata ta ni ban kyamace ta ba duk da irin mazan da ta yi hulɗa da su sai kuma ya koma ya rigingine yana kallon yadda fanka ke juyawa ya ce a ransa kai yarinyar nan ba 'yar iska ba ce tun da na kusance ta ni ma na ji jiki ba kaɗan ba fita hayyaci na fa nayi ban san inda hankali na yake ba ko kankani to kenan duk zargin da nake mata ba haka ba ne allah sarki to ki yafi min don allah yanzu ta yaya zan gyara kurakuraina ki so ni ki daina kyamata na ci miki mutunci na wulakanta ki na kaskanta ki gaban 'yan matana na tozarta ki duk kin yi hakuri kin bani da halina ba ki taɓa kai ƙara ta gidanku ba kin yi haƙuri kin zauna har muka bar ƙasan nan na jarabtu da ciwo ki ce ki kai min abin da uwa ke wa ɗanta to yau ga sa kai yadda na yi miki yanzu ya zan yi yanzu a ina kiki me ɗan uwanki ke shirin yi wani mataki zai ɗauka akan sharrin da na yi miki saboda son zuciya irin tawa? gashi ban da kwanciyar hankali ina kike haka ya ta yi har wajen asuba sannan bacci ya kwashe shi har da mafarkin wai gani na dawo gida ina ta murmushi ya farka da salati ya shiru ya rasa mai ke masa daɗi a duniya me zai ce wa abba idan har yau ya san abin da ke faruwa kuma ba ta nan har na tsawon watanni ban san lokacin da za ki samu sauki ba sai dai na bi da addu'ar samun sauki don ni ne silar ciwonki da ƙyar ya iya fita masallaci ya yi taimun addu'a samun sauƙi da neman gafarar ubangiji shi ya mamanta da yana zuwa aiki ko zai je aiki sai da fa'iza ta tuna masa sannan ya ce ta biyo shi ya cire kuɗi ya bata ta sayi komai na kayan abinci haka ko suka fita ya ciro ya bata ta shiga kasuwa to abu fa kamar wasa yau satin su biyu ba amo ba labari ko kaɗan ƙarshe ya ya saya ma fa'iza waya ya mata welcome back ɗin layin ta ko allah zai sa kabiru ya kira su su ji koyaya jikin yake ba shi ya bugo ba sai ranar biki saboda ya yi ta neman layin ba ta shiga ya kuma ya bi shawarar kar ya ce komai akan bikin shi ya mata gado da kujeru masu lafiya amma ba a kai kaya ba sai miji ya dawo duk da fafa ya ce a tare a nasa gidan da ya gina masa abba ce ta zauna zaman jiransu har sai allah ya dawo da shi lafiya tunda ita kaɗai ce kasu damu abin da ya damu kowa shine rashin ganin salsabila a bikin yayanta ko gidan surukanta ita da take ji da yayanta kuma ƙawarta amma sai suka ji shiru sai da biki ya watse tukun suka zauna bafu ya ce me ke faruwa ne ban ga yarinyar nan ba sannan layinta a kashe kullum ko kina samun ta sam ni ma na daure ne amma abin na ci na a rai to ka kira mijinta mana miji ya ce to a bugu na uku ya ɗauka bayan gaisuwa fafa ke tambayar sani sai gabansa ya faɗi ya ce ku yi min aikin gafara fafa mata aliya uba lafiya tana ciwon koda shine aka fita da ita germany to tare suka tafi har mahaifiyarta kuma bukin nan ne ya sa na shafa'a ku yi haƙuri sun kusan dawowa ita ma na sa a duba min jikinta yawan hawan jinin ne ya ishe ni na zata na sanar da ku ne ku yi haƙuri hankalinmu ne do a tashi ranga-ranga aka fita da ita to shi kenan amma a kiyaye na gaba ka ji ko hankalinmu ya tashi ha ce bikin ɗan uwanta guda ba ta ba labarinta jama'a sai tambaya suke kullum sai karyar da muke musu na cewa tana can malaysia suna jarabawa don allah kar a koma daga yanzu kai mijinta ne amma mu ma da haƙi a kanta ko ba komai mace ce allah ya tsare eh haka ne ku gafarce ni don allah zan neme ta na sanar muku na gode ya kashe waya yi ta istighfari kan ƙaryar da ya yi bacin ya manta matar aliya'un ta zo biki sai dai in sun manta to a mitai ajiyar zuciya ta ce ni dai gaskiya hankali na bai kwanta ba ka duba ka gani tun da suka tafi ba waya ba saƙo har suka dawo bata bugo ba bare ta zo gaishe mu yarinya mai son mu ta yaya hakan za ta kasance jinyar abokin miji ya fi zumuncin ɗan uwanta ciki ɗaya ka duba fa nan haka babar muntari ta ce sai muggan mafarkai take yi a kan yarinyar nan gashi ko motsin su ba ma ji sannan ka tuna yadda aka mai da auren da kuka ta bar gidan nan washe gari suka bar ƙasar nan har wa yau ba motsinta to ko mutuwa ta yi ne ba mu sani ba alhaji shi ma hankalinsa ya tashi ya ce magana ki haka take ni ma wai ɗan kawaici nake wa muntari tunda bai kyamace ta ba duk da abin kunyar da ta yi sannan har aka ce aka suɗe bikinta na farko ba mu sa shi a ido ba haka na biyu ba mu ga ko ƙiyarsa ba idan ba dawo wannan tasa ba da ya zo gidan sau uku ko labarin ta ma ba ma ji yana yi kamata ya koyaya a ce ta zo gidan nan haka ne amma ki kwantar da hankalinki zan nemi shi mun tarin cikin siyasa jibi in ji to Allah ya sa mu ji alheri alhaji baban mun tari mata da mu Allah ya kyauta ta ce amin to shi kuma salisu hankalin sai mugun tashi dama gashi duk ya fita hayyacinsa ya rame ya yi baki har ya kai abu da kansa ya maganar wannan irin ramar da yake sai cewa ya aiki ne da rashin zama amma ba wata damuwa abban ya sake cewa ban ga yata ba ne tunda kuka dawo in ce da lafiya abin da ya sanar da su fafa haka ya faɗa wa nasa mahaifan fa'iza na ji ba damar karyatawa amma ita ma ta fara ramewa saboda damuwa kullum suna waya sai dai ya ce jikin da sauƙi, tun tana daurewa hata ce to ka yi min visa na zo mana tun da ni mace ce zan fi kula da ita ka dawo kan aikinka ya ce ai ko anan ma ina aikin ta intanet kar ku damu mun kusa dawowa to masu bari mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri